insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin habare wanda in za mu tashi yau ne fasulun fil auqati wannan fasali zai muna bayani a cikin lokutan sallah tambaya ta farko hal ma'rifatu auqati salati wajibun shin sanin lokacin sallah wajibi ne wajibi ne akan mutum ya san lokacin ya san lokacin sallah amsa ita ce ma'rifatul auqati wajibatun sanin lokacin sallah wajibi ne ala kulli mukallafi bisa ga kowane baligi wajibi ne ya san cewa lokacin sallah in ya yi ya sani ala kulli mukallafin Amkana zalika akan dukkan wanda ya zama baligi kuma wannan sanin lokacin yana yiwuwa gare fahiya fardu ainin to wannan farilla ta sanin lokacin sallah farilla aini ce kenan fardu aini ne mutum ya san lokacin sallah ya yi ya tashi ya yi sallah tambaya ta gaba ma huwa waqtu menene lokacin sallah din amsa ita ce huwa muƙaddaru muqaddaru shine zamani wanda ake kaddarawa li ha shar'an gaba da ita sallah din ga shari'a lokacin da in ya shiga mutum ya ta ya kimtsa kenan ya yayi tsalki yayi arwalla ya zo ya yi sallah wannan lokaci to shine ake nuhi da wato zamanin na yin sallar mutum zamanin da za a kaddara mutum ya ba da sallah ɗin ga shari'a ila kam yan mulu wakato shi lokacin nan ya kasu ya zuwa kashi nawa lokacin sallah ya kasu ya zuwa kashi nawa amsa ita ce yan kasimu ila mukhtarin wa daruriyin kenan lokacin sallah ya kasu kashi biyu mukhtariyin zaɓaɓɓe wa daruriyin da kuma daruri wanda sai in lalura ta samu ne ya zama saboda lalura ya sa har wannan lokaci ya yi mutum bai yi sallah ba kina shine lokacin sallah na biyu daruri mukhtari ko shine zaɓaɓɓen lokacin ta wanda da ta shiga da lokacin ta ya shiga to sai mutum ya yi ta za mu gani ma huwa al-mukhtaru lizuhri menene zaɓaɓɓen lokaci ga azhar wanda yafi an kai son a yi ta cikin shi amsa ita ce alwaqatul mukhtaru lizuhuri zaɓen lokaci ga azhar min zawali shamsi daga karkatawa rana da rana ta karkata daga sama wato midi ta wuce ila akhiril kama har zuwa inuwan mutum ta yi tsawon shi daga rana ta karkata daga sama misalin sha biyu da arba'in ko sha biyu da rabi zuwa sha biyu da arba'in to lokacin na rana ta karkata kahin karhe da rana ta karkata to daga nan lokacin sallah azhar ya shiga har zuwa inda inuwan mutum ta yi tsawon shi da inuwan mutum ta yi tsawon shi to yanzu mukhtarin azhar ya ƙare sai darurinta ya shigo ya tahi amma ga al'ada kawai sai a ce in ka ta yi tsawonka azhar ta yi a'a in ka ta yi tsawonka ƙarshen muhtari kenan lokacin ta zaɓaɓɓe ƙarshen shi kenan na'am a ah. tambaya ta gaba ma huwal mukhtaru lil asri menene zaɓen lokaci lokacin harko na la'asar wal mukhtaru lil asri wato zaɓen lokaci na la'asar min alqamati ila al daga lokacin da inuwar mutum ta yi tsawon shi har zuwa rana ta surka ta surka shasha yanan ta hita daga fara ta tahi zuwa ta duka wato yanzu wani fatsi-fatsi ya shige ta ta canza daga fara fes to wannan shine karshen mukhtarin la'asar wa madaruri lil zuhri wal asri to menene daruri lokaci na biyu ga azhar da la'asar don lokacin su na biyu tare ke bin juna har zuwa faduwar rana wa daruriyuhuma lalurin su azhar da la'asar yana tahiya tare ila ilal gurubi har zuwa faduwar rana to yanzu ma هو المختار للمغربي lil maghribi menene zaɓen lokaci ga magariba wal mukhtaru zaɓen lokaci lil ga sallan magariba qadaru ma tusalla fihi gwargwadon yadda za a yi sallah cikin lokacin da shigo shi ba da shurutiha bayan sharuɗanta kinan rana ta faɗi ka zabura kai arwalla ka yi sallah ka gama wannan shine takaitaccen lokacin da ake kira zaɓaɓɓen lokacin sallar magariba rana na faɗuwa kayi arwalla ka tashi ka yi sallah wannan ɗan lokaci shi ne an mukhtarin magriba ita mukhtarin ta bai tsawo shi yasa ake cewa laisa laha illa waqtun wahidun wala tu'akhkhar lokacin ta gashere ne dan karami lokacin ta dan karami ne gashere ba a jinkirtawa da rana ta fa'i mukhtarin ta ya shiga kai wallahi kai sallah shikenan mukhtarin ya wuce abinda adda tsawo nata darurinta lokacin ta na biyu shi adda tsawo ita magariba ita da isha'i tambaya ta gaba ma huwal mukhtarul isha'i menene zaɓen lokaci ga sallar isha'i wanda an kashi so a ta ciki wal mukhtaru lil zaɓen lokaci ga sallar isha'i min magibi shafaqi daga bacewan shasha din nan na rana rana ta fara tana barin wani shasha yamma to in ya bace ya zamba a ganin sha to lokacin sha'i ya shiga ila sulusil laylil awwali har zuwa kashi ɗaya cikin uku na dare a raba dare uku to kashi ɗaya na farko sai ya kai wannan lokaci sannan ta ya ƙare kenan inciyar na dare inciyar na dare shine sulusin dare ɗaya bisa uku na dare na farko to wannan duka muhtari ne ga isha'i sai tambaya ta gaba ma huwa daruriyu lil maghribi wal isha'i to menene lokaci na biyu garuri ga magariba da isha'i don su ma lalurin tare ke tahiya wa daruriyuhuma lokacinsu na biyu dorurinsu magariba da isha'i ila tulu ilfajiri zai ta yi har zuwa bullowa alfajiri. kenan in ka tashi kare hudu na dare ba kai magariba ba to ba ramko za ka yi ba A da'an za ka yi ta za ka yi ta ne ba ƙaba'i ba da'an lokacin ta nan har yanzu na biyu sai alhijiri ya bullo sannan garurin magariba ya kare ita da isha'i gaba dai ya alhijiri ya bullo kan yanzu in baka yi su ba sai ka yi ramko ka yi su niyyar ramko amma in ya alhijiri bai bullo ba magariba da isha'i sai ka yi niyyar yin su cikin lokacin su na biyu a da'a ba qada'an ba Allah ya samu gane tambaya ta gaba ma huwa muqtaru lis-subhi menene zaɓaɓɓen lokaci ga sallar asuba wanda an yi son a yi ta cikin shi amsa ita ce wal mukhtaru lis-subhi zaɓaɓɓen lokaci ga sallar asuba min al daga bullowan alfijirin nan ila isfaril aala har zuwa wayon gari madaukaki gari ya waye amma rana bata hito ba to yanzu kutarin asuba ya kare sai barurinta ya shiga daga wayon gari fes zuwa bullowar rana shine barurinta wa baruriyuhu baruri na asuba ko ila ila tulu shamsi har zuwa sai rana ta bullo da gari ya waye yi fasfas to yanzu mukutarinta ya wuce daga nan zuwa bullowar rana shine lokacinta na biyu shine barurinta wal qada'u fi jami'i ma wara'a zalika ramko za a yi cikin duk abin da bayan waɗanga lokuta da mun ka ambata ko ta sallah an ambace lokacin ta na farko an ambace lokacin ta na biyu to bayan wannan ba abin da ya saura sai ramko kowace sallah an ambaci farkon lokacin ta na farko da ƙarshen shi da ƙarshen barurinta da ƙarshen na farkon da farkon na biyun da ƙarshen shi to da an kai ƙarshen lokacin nan nata na biyu to zuba duk abin da ya biyo baya ramko ne shine wal qada'u ramko za a yi fi jami'i ma wara a zalika cikin dukkan abin da bayan lokacin nan na kowace sallah na biyu na'am tambaya ta gaba hal ka zambun liman akhara salata shin wanda ya jinkirta sallah bai yi ta cikin lokacin ta ba mukhtarin ta ya wuce kuma lalurin ta ya wuce duk bai yi ba shin ko yana da zunubi hal hunaka zambun shin ko akwai zunubi liman akhara salata ga wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtaha har sai da lokacin ta ya hita wal jawabu amsa wa man akhara salata duk wanda ya jinkirta sallah sai da lokacin ta mukhtari ya wuce baruri ya wuce sannan ya yi ta wa man akhara salata hatta kharaja waqtuha wanda ya jinkirta sallah har sai da lokacin ta ya hita sannan ya yi ta fa alaihi dhanbun azimun yana zunubi mai girma duk wanda ya bari sallah muktarin ta ya wuce garurin ta ya wuce sannan ya yi ta to yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan sai dai in ya manta ne au na'iman ko yana kwana lokacin sallan ya shiga har ya hita yana kwana to yanzu wannan wato ba yi da laihi wato a saboda kwana yake amma in yana falke wani wata bukata shi ce ta sa yayi ta aikin shi yayi ta batun sallah sai da ya gama aikin shi sannan lokacin sallah ya wuce ya samu zunubi mai girma ana samun wasu suna yin shi in suna wani taro nasu musamman yan bariki in suna wani taro ko lokacin sallah ba a tsayawa sai a yi ta taron sai an gama yan an wace kowa wanda ganin sallah ta yi ramka wanda bai yi kuma kenan to wannan shugaban taron ya ɗauki zunubi mai girma wajibi ne ga shugaban kowane taro da ake yi idan lokacin sallah ya yi ya buga abin tsayawa ya ce ya tsaya a ta yi sallah a dawo a ci gaba da taro saboda sallan nan don ita an ka halicce ku sai kun ka barta kun ka bi shiriri ta kun ka bar sallah kun yi banza da ita duk wanda ya kanan ya samu zunubi mai girma Allah ya tsare mu sai dai in mantawa mutum ya yi bai yi ta ba to da ya tuna yan sai shi maza maza yi ta kuma in ya tuna bai yi ba to yanzu ya shiga cikin laihin haka nan mutum yana kwana lokacin sallah ya shiga har ya hita ko da ya holka lokacin sallah ya biya wuce yana kwana to da ya ya yi maza maza ya yi ta da bai yi ta ba ya holka kuma ya tsaya bata lokaci to kuma ya shiga cikin zunubi na'am sai tambaya ta gaba mata ya shuzu an tu tusalla nafilatu ba da salatu subhi yaushe ya halatta ayi sallan nafila bayan sallar asuba aw al'asari ko bayan sallah al'asar aw shi zalika ko bayan ko bayan ko abin da ya kama da wannan amsa ita ce wala salla nafilatun ba a yin sallan nafila ba da salatu subhi bayan sallar asuba ila irtifa'i shamsi sai in rana ta daga ga ganin idonka kana ganin ta kai tsakaninta da ƙasa ya kai tsawon mutum ga ganin idonka don ganin ido ne to da ka tsakanin rana da ƙasa ka ganin idon ka ya kwatamcin tsawon mutum to shi kenan kana iya yin nafila wa ba da salatul asiri bayan sallar la'asar ba a yin nafila ila al ta zuwa faduwar rana ba a yin nafila bayan sallar la'asar. sai rana ta wadi amma in rana ta wadi ka yi arwallan maghriba ka zo masalaci ka riga liman kahin liman ya zo kana iya nafila kahin liman ya zo in ya ɗan yi jinkiri kadan in liman ba ba bakin masallaci ke ba an ka kira sallah an kira sallah liman bai iso ba kana iya nafila biyu na raka'a na raka'a biyu na nafila Ka yi liman ya zo a yi magariba kenan bayan waduwar rana kayan magariba in ka ga hili kana iya yin nafila wa ba da tsulu ilfajiri haka nan in alfijiri ya bullo ba a yin nafila sai dai da katan alfajiri illal wurda sai dai wuridin da mutum ya saba da yi lina'imin anu ga wanda ya yi kwana ya bar shi ka saba duk dare kana yin raka'a goma misali ko raka'a shida kowane dare kana tashi kai raka a shida ka saba ma kanka haka dinnan ko raka a goma to sai kan makara ko daga falka alhijiri ya bullo to kana iya kwararawa in ba kai ne liman ba kuma ba tar da sallah asuba ba kana iya kwarara alhijiri ya bullo kai kokari kai raka a dinnan goma ko shida da ka saba dai kafin a tar da sallah in ka yi su sai ka yi eh, abin nan raka'atan alfajiri sai ka kai sallah amma in makarka ta kai Kama kada ka yi sai ka ji an tattaye kama gashi na filon da ka saba dai baka yi ba to ka bar su sun haɗi shi ka tai kabil iman ka yi sallah kar ka zo ka ce a sai na biya na filon na saba yi kuma ka sallah asuba in ka yaka nan ka yi asara Allah ya samu gane wa inda shulusi al jumu'a sannan idan limamin juma'a ya zo ya zamna alal mimbari akan mimbari to ba ka yin nafila wa ba'da jumu'ati bayan an yi sallar juma'a an gama ba ka yin nafila hatta ya karu min almasjidi har sai mutum ya hita daga masalaci. to wannan magana biyu na ƙarshe hadisi ya karya su dama masu fiki sun ce in ka ga hadisi ya magana su ta yi karo da hadisi to ka bar magana su ka bi hadisi in ka zo ka isha ana hudu ba ka makar ka zo ka isha liman na hudu ba ya halatta ka yi na fila. saboda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hudu ba sai wani ya shigo ya zamna yana hudu ba sai manzo Allah ya ce hudu ba ya ce kai nafila raka biyu ya ce ban yi ba ya ce to tashi kai sannan ya ci gaba da hudu shi kenan wannan hadisi ya karya wannan magana ka bar ta kai aiki da hadisi ko da ka liman na hudu ba ya halatta kai nafila abin da ba a so ka shigo masallaci ka yi nafila ka zamna sai liman ya zo ya fara hudu ba sannan kuma ka tashi ka yi nafila wannan bai kamata ba amma in makara ka yi ka zo ka ishe liman yana hudu ba to ya halatta ka yi nafila na'am sabanin fiqhul malikiya hadisi ya ture wannan magana kuma yadda na faɗa da duka shi ci fa'ida wannan fa'ida ga ta za ta zo ta yi muna bayani fi wato fi khilali ma taqaddama cikin abin da ya gabata na arifu mun san cewa annahu la yajuzu lalle bai halatta ba iqa us-salati yi sallah qabla waqtiha bai halatta ba a yi sallah kahin shi lokacinta saboda duk wanda ya salla kahin lokacinta ba ta yi ba fa min al-fitani alqabiha yana daga fitintinu munanan fitintinu ma a hadasahu ba'adun nasu abinda waɗansu mutane suka fare shi fi biladina a cikin wannan garuruwa namu na afirka yi salatul isha'i na gabatar da yin sallar isha'i kabla magibi shafaki kahin bacewan shafaki duk wanda ya sallar isha'i kahin bacewan shafaki ba da sallah fal hadar al hadar yi sauna yi sauna min tala'ubi biddini daga wasa da addini don kai sallah lokacin ta bai yi ba wasa ne da addini faqad tara tara tawataratil ahadisu hakika hadisai sun biyo juna shere cewa annal isha'a cewa sallar isha'i la tasihu illa ba'da magibi shafaqi ba ta inganta ko kayi ta bata yi ba sai shafaqi ya ya boyu fal aqilu mai hankali yuhafizu ya kiyaye alama amara bihi shari'u akan abin da mai shari'a yi umarni da shi shine manzo Allah wala ya yaj'alu dinahu kada sa addinin shi ka kurratin kamar balo addinin shi ya maida shi kamar balo wato tula abu hawa da ake wasa da ita fi shari'a cikin titi ai a tariq hanya sai mu dakata anan muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfane mu amfane wasu ka saurara kuskure da muka yi cikin Allah shi ya bi mu ne da mu abin da mu fahimta ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh